ai karatu a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria digiri na farko sannan kuma digiri na biyu na yi shi a jami'ar Manchester da ke can Ingila kuma na karanta fannin tatar mai harkar da ta shafi injinoni haka da yadda za a yi kikkira injinoni haka nan na tatar mai gurbataccen mai haka a mai da shi ya koma mai fetur shi kake kuma sai Allah yanzu ya kawo ka wannan bangaren eh gaskiya kam Eh. tunda da na dawo ma akwai department of petroleum resources ana sun bani aiki a nan mm. najeriya mm-hmm. to da zai je can kuma sai na ga kasan yanayin aikin gwamnati a najeriya mm. sai na ga kamar ba abu ne da zai ba da dama mutum ya amfani da tunaninsa da basirarsa mm. saboda haka na bar wannan aiki na zo na fara wa'annan ƙananan ƙananan ƙere-ƙere to kamar yadda za a gani kaga wancan karamar tukunyar na kankanuwar can da ita muka faro buhu biyu Mhm. to mun fahimci cewa dama zanzaba da busarwa su ne manya-manyan matsalolin da suka shafi harkar shinkafa ta gida yaushe ka fara kera irin wannan inji da ke sarrafa shinkafa na shekarar ɗaya da rabi kenan yanzu mm. gaskiya an yi gudu sosai a cikin ɗan wannan ƙanƙanin lokaci kuma mm. ka san da abin da mutum yake da ra'ayi sosai a kai mm. to zai zamanto yana ta ƙoƙari ya gaya zai bunƙasa shi musamman tun daga abubuwa sun shigo ita kanta shinkafar gwamnati ta mai da hankali sosai a kai yau wato wannan ya bamu dama mun zage dantse sosai wanda shi yasa kaga mun kawo har inda muka kawo wannan ba ne na farko ba domin mun kakkafa su yanzu haka in ka je kura akwai wanda muka yi a nan yahaya gusau sharaɗa akwai wanda muka yi kuma suna nan shinkafa su tana da kyau kuma tana nan a kasuwa a ina ka koyi wannan aiki to kamar yadda na gaya maka mu hmm. injiniyoyi muka karanta hmm. saboda haka tunda kuma injiniya an karanta karatu da injiniya akwai hanyoyi da dama da zaka ga zaka samu saukin kera waɗannan abubuwa sannan kuma hmm. mun yi nazari yaya mutane ke yin wannan abin tun kafin mu mu zo mu fara sai mu ga lallai akwai ah, buƙatar a inganta abin sosai saboda na gargajiya din shi yake sa za ga shinkafa tana zuwa da tsakuwa wani lokaci a shanya ta kan titi ka gani dabbobi na bi na kashi hakanan da sauransu to wannan shi yasa muka duba muka to ya za a yi mu kawo wani abu wanda zai canza wannan abun kuma ya zamanto ah, ya sha bamban da na turai domin zai zamanto ya dace da irin shinkafa da mu muke nomawa a nan sa haka nan ba ka je ka shigo da abin da kuma ya dace da irin abin da suke yi ba a can mm. dole ka yi abin da ya dace da irin abin da kai kake samarwa a inda kake to me ya bambanta wannan inji naka da waɗanda ake siyo a ƙasashen waje kamar yadda na gaya maka amma mu ƙarasa kusa da shi Yau kamar yadda na gaya maka eh, yanzu eh, eh. sayo in ka tafi kasar waje eh. inji da zaka siyo wance yana aiki da ya ce maka sai ka siyo wani diesel eh. ko ka je ka siyo wani iskar gas da shi zaka dinga hadawa kana janaretin sirace mm. da zaka yi to amma kaga wannan da buntu muke amfani mm. muntun da ka cire daga shinkafa kana gani ga yaro ce yana ku to naga kamar an yi wani wayarin haka ko misali an ja pipe sun yi eh, sama sun kewayo kawo cikin wayannan tukwane ga su nan ka gan su wa'annan tukwane to cikin tukwanen ake zuba ruwa sannan a tafasa ruwan a jika shinkafar a ciki shi eh, zai ci shinkafa nawa kenan wannan mm. yanzu a lokaci guda yana cin shinkafa buhu ɗari uku kuma zai busar da ita cikin awa goma awa goma insha Allah ka ce a rana yanzu a kiyasi za a iya yin sau biyu kaga za ka yi buhu ɗari shida kenan dan wannan karamin